إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شاترا قوات الربيع الثاني هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ليدة تريه دا قوم الشاب بقوي وان دي دي دي دا غسل الميت وان دي دي دي دا بيوغا watan Septemba 1996 a sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani ya ce ghaslul mayyiti wanke mamaci ma'ana alfaslul ashir fasli na goma yace ghaslul mayyit wanke mamaci almas'alatu thamina wal 20 mas'ala ta 28 fa idza mata al-mayyit wajaba ala ta'ifatin minan nasi an yubadiru ila ghaslihi idan mutum musulmi ya rasu to wajibi ne a samu wasu yanki wasu ɓangare daga cikin mutane musulmi su yi gaggawa wajen wanke shi kar a bar shi da zarar ya mutu sai a yi sauri a yi mishi wanka ammal mubadara faqad sabaqa daliluha fil fasl salis dalili akan cewa gaggawa a yi wa mamaci wanka ɗin nan wajibi ne to wannan dalilin ya gabata a cikin fasli na uku al mas'alatu sabi'a ashar matsala ta goma sha bakwai alfaƙaratu ha lamba faƙara ta ha safha asalisa ashar shafi na goma sha uku a tsohon bugu kenan a wannan sabon bugu wanda ke hannunmu a shafi na ashirin da uku kenan to a ƙarƙashin haka ko da mutum ya rasu da daddare aka ga cewa saboda wasu dalilai babu sararin aje a binne shi da daddare din sai a mishi wanka a kintsa shi da daddaren gari na wayewa a mai sallah a kai shi mun fahimci wannan da kyau ka a ce a bashi sai da safen ai mai wanka a sai dai in an ga cewa wani dalilin kuma zai jinkirtar da wanka amma gaggauta yin wanka din shi kanshi wajibi ne kamar yadda wankan kuma yake wajibi matsalolin biyu ne wankan wajibi kuma a yi wankan da zarar mamaci ya cika wajibi ne to da zarar ya cika aka ga gashi tsakar dare ne ba za a samu likafani ba ba za a samu mutane ba ba za a samu kaza da kaza ba sai a yi sauri a yi mai wankan a daren in ba wani abu zai hana ba nan ma don haka mai wankan sai kuma a adana shi gefe guda in Allah ya kai mu gari ya waye sai kuma a kintsa shi sai a kai shi makabarta din ai mun karanta hadisin ummu salama ko ummu sulaimin uwar anas rumaisa da ta ce taiwa ɗanɗan wanka ta kintsa shi ta aje shi gefe guda ashe ita ma ta fahimci da zarar mamaci ya cika sai a mishi wankan kenan wa amma wujubul ghasli fali amrihi sallallahu alaihi wa sallama bihi fi ghairi ma hadithin amma dangane da bayani akan wajabcin wanka ɗin dalilin da ke nuna cewa wankan gawa wajibi ne saboda umarni da annabi sallallahu alaihi wasallama ya da ayi wanka ɗin a cikin hadisai da yawa ba ma guda ɗaya ba al'awwal hadisi na farko ya ce fil muhrimin ladhi waqasathu naqatuhu game da mai aikin hajjin nan da taguwar shi ta take shi ya mutu annabi ya ce igsiluhu bima'in wa sidrin ku yi mishi wanka da ruwa da magariya ashe wannan dalili ne akan cewa wajibi ne ainihin ayo mamaci wanka ina aka fahimci wajabci din saboda umarni a cikin ka'ida ta usulul fiqh idan ya zo kai tsaye cikin alkur'ani ko hadisi yana nuni ga wajibi ne sai in an samu wata karina wani dalili da ya tada hukuncin daga wajabci ya koma sunnanci ko mustahabbanci ko makamantan haka to babu wani dalili a nan wanda ya nuna cewa ainihin wannan umarni din ya nuna sunnanci ne ko mustahabbanci don haka wajibi ne a yau mamaci wanka za mu zo mu tattauna dangane da magana da ya ce wa sidirin da magariya din nan me ya amfanin magariya din a wajen shi wanka din da makamantan haka wa qad madha lafzuhu bi tamamihi wa takhrijuhu fil mas'alati al mushar ilaiha yace lafazin wannan hadisi da kuma bayani akan takhrijin hadisin su waye suka fitar da shi ya inganta ya aka yi inganta waɗannan bayanai duk sun gabata a cikin ainihin matsalar da aka yi nuni zuwa gare ta a baya ita ce matsala ta goma sha bakwai fakaratu dal amma a cikin fakara ta dal anan ba a fakara ta ha ba fi safhati thaniya ashar ila ath-thalithati ashar a cikin shafi na sha biyu zuwa na sha uku a tsohon bugu kenan amma a wannan sabon bugu shafi na sha biyu ashirin da biyu zuwa ashirin da uku to dama mun fara shiga cikin wannan babi a cikin karatun da ya gabata mun zo iya nan sai lokaci ya ƙure mana sai a yau za mu ci gaba الثاني حديثي نبيو دون الشيخ الألباني نون دليلا دكي نون تشيواي وممتشي وانكا واجبيني هاد دليلا ناديوا to a nan zai takaitu ga wasu dalilai ne kamar guda biyu ya kawo dalili na farko hadisin wancan alhaji da taguwa ta taka shi ya mutu annabi ya ce ai mai wanka dalili na biyu kuma qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fi ibnatihi zainab radiyallahu anha maganar da annabi ya game da ishi zainab Allah ya ƙara mata yarda a lokacin da ta rasu annabi ya ce igsilnaha salasan ku yi mata wanka sau uku au khamsan ko sau biyar au sab'an ko sau bakwai au aksara min zalika ko fiye da haka ɗin gwargwadon da yadda kuka ga ya kamata ɗin ma'ana wanka ɗin a yi mata saɓin wanka na farko in an gabe ba ma'ana saɓin wanka na farko na biyu na uku mafi karanci kenan to in an ga haka bai isa ba sai a ƙara sai kai biyar in an ga haka bai isa ba sai a ƙara sai kai bakwai in an ga haka bai isa ba sai a ƙara gwargwadon yadda su waɗannan ɗin suke ganin haka ɗin ne ya dace. alhadis ya ce wannan hadisi a ma'ana an kawo shi a takaice ne za a zo a yi bayanin shi insha Allah cikakke wa ya'ti bi tamamihi wa takhrijihi fil mas'alati taliya cikakken wannan hadisi da kuma bayanin suwa suka ruwaito shi da bayani akan ingancin shi zai zo a cikin mas'ala mai zuwa ita ce al mas'alatu tasi'a wal 20 mas'ala ta 29 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المحدث المحقق يتي ويراعى في غسله الأمور الآتية وجني وممتي وانكا غاوس أبو بواد ذا أكلا sai ka karkaɗa kunnanka ka ji Allah ya rufa maka asiri yau ana karatun ahkamil jana'izi da Hausa za ka ji fiƙihun da baka taɓa ji ba tun da uwarka ta haife ka mun fahimci wannan ko duk baki ɗayan za ka ji abin da kake karantawa ashe gaba ɗaya kana karatu ne na girgire yau za ka ji fiƙihu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai a ce dalili akan waɗannan abubuwa guda tara da muka faɗi shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ji an koro shi duk abubuwan nan tara da aka faɗi kowanne akwai dalili a cikin wannan hadisi da za a kawo to shine sai ya ce awwalan abu na farko da za a kula da shi wajen wankan gawa ghasluhu salasan fa aktsaru ala ma yara alqa'imuna ala ghaslihi ayi wa mamaci wanka sau uku gwar ko fiye da uku gwargwadon dai yadda masu yi mishi wanka din suka ga ya kamata in an ce yin wanka sau uku ba wai kamar yadda kake wanke gaba alwala ɗaya biyu uku ba a'a ana nufin in ka wanke in aka yi mishi wankan tsaf an kammala wankan tsaf to an yi ɗaya kenan a sake yin na biyu a sake yin na uku haka to shine abin da ake nufi mafi karanci kenan to idan za a yi wannan wanka guda uku mafi karanci ɗin kuma ana ganin haka ya isa to ya za a yi wanka na farko za a ainihin yi wa mamaci ne bayan an yi mishi alwala sai a zo sai a yi mishi wannan wanka kamar yadda ka san ake wa mutum yake wankan janaba za a yi shi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa za a yi mishi wanka ne tas wannan da ruwa babu soso babu sabulu babu turare in aka gama wannan sai kuma a sa sabulu gaba ɗaya a wanke jikin mamacin gaba ɗayan shi kamar yadda ka san ake wa jariri wanka ka san in za a yi wa jariri wanka ba a sanya ainihin soso ko sai dai a sanya sabulu kadai a wanke jikin shi to haka za a yi mishi wankan gaba ɗaya a wanke shi da sabulu a zuwa ɗaure shi fes an yi wanka na biyu kenan wanka na uku sai a samu ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sai a zuba turare a ciki ko wani abu mai ƙanshi ko kafur in aka zuba sai a zo sai a sake yi wa mamaci wanka a ɗaure jikin shi gaba ɗaya da shi an yi mishi wanka uku kenan to wannan shine mafi karanci mun fahimci wannan da kyau ko to shine abu na farko da ake son a lura da shi saniyan abu na biyu an takuna al-ghaslatu witran wannan wanka da aka ce za ana son ya zama witiri ma'ana ko ai uku ko ai biyar ko ai bakwai ko ai tara ko ai sha ɗaya ga misali haka ake so ya zama witir fa inna allaha witrun yuhibbul witra Allah guda ɗaya ne kuma yana son abin da yake mara salisan abu na uku da ake son kula da shi an yi ƙurana ma'a ba'adha sidrun ana so a haɗa daga cikin waɗannan wanka da za a yi guda uku ko biyar ko bakwai ko fiye da haka ana so a samu wani daga cikin wankan a haɗa da sidir ita ce ainihin magariya aw ma yaqumu maqamahu fit tanzif ko kuma abin da zai tsaya madadin ita magarya din wajen tsaftacewa to kaji ashe amfanin ita magarya din ita ce kamar sabulu a da mun gane ko magarya din amfanin ta kenan kamar sabulu take ma'ana tana tsaftace jiki ne an gane wannan ko haka idan da zaka zuba ta a ruwa ka sha za ta yi maka amfani a cikin ka duk dattin da yake cikin ka zai fita insha Allah sannan babu wata madda cikin ciyayi da tsirrai wanda ke azabtar da aljanin da ke cikin mutum irin shi ya za za a karya asiri sai da ita ake in za a karya asiri irin na sunna ba irin na bokaye ba sai an hada da magariya tukuna saboda aljanu ba sa son su juwarinta ba sa son ɗanɗananta ba abin da suke so na magariya ko hawanta tarihin musulunci ya nuna ma'ana adabul islam ya nuna cewa ba sa iya hawanta saboda ba ta da daɗi gare su ko ta wanne fanni mun fahimci wannan da kyau ko to yace ko a samu magariya a magariya ko a samu wani abu da zai tsaya madadin magariya din wajen tsaftace jikin mamaci kal ushnan kamar kanwa wa sabun da sabulu duk za a iya amfani da su abu na uku kenan rabi'an abu na hudu an yi khulaqa ma'a akhiri ghaflatin minha shay'un min at-tib wanka na karshe din to a sa ainihin wani abu wanda yake yana da ƙanshi wal kafuru aula amma a sanya kafur yafi saboda shi aka samu lafazin da manzon Allah ya amfani da shi to a samu kafur a aje a sa shi shine yafi ashe kaga waɗannan abubuwa me ake so da kai ka tattale su mun fahimta kana da magaryarka a gida kana da mai a gida kana da kafur da an yi rasuwa shikenan sai a ɗauko duk waɗannan abubuwan sai mutane suka gafala ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun duk al'amuran duniya an tattala an san su an yi komai amma duk abin da ya shafi lahira sai ga mutane ba san su ba sai ga sarkin gari ko dagacin gari ko babban mutumin da ake gani a gari da za a yi mishi mutuwa ba zai iya yin wankan gawa ba ba zai iya shirya likafani ba bai ma san yadda ake saka mutum a kabari ba wani bala'i ya wuce wannan amma aka zo harkokin duniya shine a gaba ya san komai game da wannan to shine maganar da ake yi sai a tattali waɗannan abubuwa hatta gadon yi wa mamaci wanka sai a tattala a gida sai a ajiye ba sai mamaci ya mutu a zo ana ta gungura shi a ƙasa ba ana ta gungura shi a ƙasa wasu sai sai awa uku su ne wa mamaci wanka saboda ba su iya ba sai awa uku an yi wa mamaci wanka duk baki ɗaya masu sallar gawa su zo su ta tusa alwala tana warwarewa wai har yanzu ba a gama wanka ba خامسا نبيار نقض الضفائر وغسلها جيدا idan da kitso akan wannan mamaci sai a ainihin kwance a warware wannan kitso kuma a wanke shi wankewa sosai akwai mazawa waɗanda suke yin kitso ko kamar bararoji da wasu nau'i na mutane to irin su idan an zo ba za a bar gashin haka ba sai an tsefe shi fas haka mata masu kitso komai ƙananan wannan kitso sai an tsaya an tsefe shi ɗaya bayan ɗaya a wanke shi wankewa fas ya fita sosai abu na biyar kenan sadisan abu na shida tasrihu sha'arihi bayan an wanke ya wanku a kuma taje shi wannan gashin mamaci din a taje shi ka a bashi buzuzu haka babu kyau sai an taje shi gemu za a taje duk inda gashi yake a jikin sai a taje bayan an tsaftace shi tare da cewa bai halatta a yanke mamaci farce ba ko a datsa wani gashi daga cikin gashin jikin shi ko kwaya ɗaya bai halatta ba سابعا نبقوي جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها idan mace ce in aka tsefe kitsan nata sai a kasa ainihin gashin kan nata uku sai a tsefe shi haka in aka tsefe ma'ana sai a kitse shi haka sai a tattaro wannan ainihin kuduri guda uku sai a danno su baya wannan balarabiya ce ko baturiya ko indiya mai dogon gashi haka za a yi baka fata ce sai a turo shi gwargwadon yadda ya samu mun fahimci wannan ko to za mu ji hatta yadda ma ake yi ɗin yaya ake ƙudurcewar sai ka ji sahabiyar da tewa yar manzan Allah wanka za ta zo ta gaya mana za ta ce salasata aslafin kai ɗin in an za a kasafta gashin uku to in an kasafta uku kowanne uku sai kuma a kasa shi uku wajen tufkewa dama ba haka ake kitso ba haka ake amma sai da sahabiyar ta faɗa dan kar a yi bibiyu a tufka shi ko a yi hurhuɗa an yi an yi abin da ba haka annabi ya ce ba a'a uku ɗin kowane ɗayan aka zo kuma sai a tsaga shi uku gashin haka haka za a ainihin kitse shi a haka shine sunna sabanin haka bid'a ne saminan abu na takwas da ake son kula da shi wajen yi wa mamaci wanka albadu bi mayaminihi wa mawadi'il wudu minhu a fara da barin shi na dama wajen yi mai wanka ɗin da kuma gaɓoɓin alwala to yanzu waɗannan tsofaffi da kuke ɗibowa waɗanda suke matattu ne da rai a jikinsu suke wa mamaci wanka ita kanta bata iya alwala ba wannan tsohuwar an kira ta an ce ita za ta yi wannan tsohuwa da ta mutu wanka wai duk wanda ya tsufa a ƙasa hausa wai malanta ta same shi kuma maza an sun tsufa sai sa doguwar riga jallabiya kashin ki sai gwani ya zama zakara mata kuma in ta tsufa shikenan ta zama anguwar zoma ta zama mai wa mamaci wanka ko wata ko karatun fatiha bata iya ba wata tunda ta zo duniya bata taɓa manzon Allah salati ba tunda bata iya ba amma ita za a miƙa wa gawa ita za ta mata wanka Allah ya kiyaye to zaka ji sharadi ba a sanya jahili wankan gawa ko misqala zaratin koya suke da mamacin تاسعا abu na tara an ya tawalla ghaslar zakarin rijalu maza su ɗauki nauyin wanke namiji wal unsan nisa'u mata kuma su kula da ainihin yi wa mace ‘yar uwarsu wanka illa mastusniya kama ya ati bayanuhu sai dai wuraren da za a zo a yi togaciya kamar yadda bayani zai zo akan haka insha Allahu ta'ala kaji abubuwa tara waɗannan su ake kira fiqhu mun gane wannan ko wannan fiqhul albani kenan to a yanzu a sheikh nasiruddin albani zai kawo dalilan waɗannan abubuwa tara sai ka gwada ɗaya bayan ɗaya sai ka ji kowace magana za ka ji inda ta shiga to haka ake ilimi amma ka buɗe littafi sai ka rinka ganin surutu ana ta zubo shi haka to wannan sunanta lacca kenan sunanta asafirul awwalina wannan za ta kai mutane wuta ne amma karatu a ce kai kaza ai kaza saboda Allah annabi sun ce kaza to ana son a shiryar da mu kenan ana son mu shiga aljanna amma a rinka zubo mana magana sururu haka kawai sai karshe sai a ce wassalam a'a ba haka ake ba in aka jero magana sai a ce wad dalilu ala hadhihi al-umuri hadithu ummi atiyya radiyallahu anha qalat dalili akan waɗannan al'amura guda tara da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo su wannan fiqhun shi kenan abin da ya fahimta kenan minas sunna sai ya ce dalilin da ya zo akan haka cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama shine hadisin ummu atiya Allah ya ƙara mata yarda ummu atiya ta ce ummu atiya uwar kyauta ma'ana wata sahabiya ce take da wannan alkunya din kamar yadda bahaushe in ya samu da in aka yi wani juyi a al'adar bahaushe sai ya sa wa ɗa kyauta su ma larabawa suna da irin wannan atiya ana sa wa namiji atiya ana sa wa mace ma atiya din قالت تتي دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر قالت قلت وترا قال نعم وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره قالت ومشطناها ثلاثة قرون وفي رواية نقبناه ثم غسلناه فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناسيتيها قرنيها وناسيتها قرنيها وناسيتها وألقيناها خلفها قالت وقال لنا ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها صلى الله عليه وسلم to waɗannan abubuwa da ya faɗi guda tara sai ka biyo su yanzu za ka ji umma atiya ta ce da khala alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya shigo gurin mu wa nahnu naghsilu ibnatahu alhali mune wa ish wanka mune wa ish ainihin wankan gawa wata yar tashi zainaba ita ce zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala da annabi ya shigo sai ya ce igsilna ha salasan ku yi mata wanka uku au hamsan ko biyar au saba'an ko bakwai au aksara min zalika ko fiye da haka kaga dalili akan wacce magana ko cewa wankan za a iya yin shi uku ko fiye da haka gwargwadon yadda masu wankan suka gani ko ka ji dalili akan wannan in ra'aitun na zalika in kun ga ya kamata din ku yi ƙari akan bakwai din sai ku yi dima'in ku sa ruwa wa sidirin ku sanya magariya kun ji dalili na gaba ko magariya qalat sai umma atiya ta ce qultu witran sai na cewa manzon Allah mi wankan mara uku ko biyar ko bakwai ko fiye da haka kala na'am sai annabi ya ce eh ka ji dalilin albani da ya ce tara ake yi ko ayi ai ma'ana witri za a yi ko uku ko abin da ya shafi bakwai ko biyar ko kuma ya fi haka waja'alna fil akhirati kafuran manzo Allah ya ce a wanka na ƙarshe ku sa kafur aw shay'an min kafur ko kuma wani abu wanda yake da ƙanshi kamar kafur kaji dalili akan cewa wanka na ƙarshe din ga abin da ake sawa fa iza faragtunna idan kun gama mata wanka din fa azinnani sai ku sheda mini jama'a wankan gawa annabi ya koya mata yadda ake wankan gawa yanzu duk wata tsohuwa da ta zo tana wankan gawa sai a ce daga ina kika samo naki a sun gada ne iyaye da kakanni to iyayenki da kakanninki annabawa ne a'a ba annabawa bane to sun koyar maki daga addinin da annabi ya zo da shi ne a'a to maguzanci kike yi in kika mutu wuta zaki kawai ki gama wa gawa wanka ki mutu ki tafi wuta saboda me saboda addini ne yi wa gawa wanka din idan baki shi yadda Allah ya ce ba laifi kike yi ya kai musulmi ka sani da cewa duk ibadar da kake fa bautar Allah kake idan baka yi ta yadda Allah ya ce ba ba wai za ka fita babu lada babu abin nan ba yabo ba fallasa ba ne a'a idan kai sallah akan jahilci bayan an kisa maka lada din ana nan kuma ana bin ka nauyinta kuma za a rubuta maka zunubi saboda dan me zaka bauta Allah da ka mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka kun ji sai an samu masu ilimi za mu zo mu ji yana cikin sharaɗin wankan gawa masu ilimi ilimin me waɗanda suka san sunna su suke wa wanka gawa su suke wa gawa wanka falan ma faragna ta ce sanda muka gama wankan azanna hu sai muka shaida annabi tunda ya ce in an gama a gaya mishi ko mu mun saba tun a jahiliya mune wa ainihin wato gawa wanka to amma yanzu addinin musulunci ake ba maguzanci ba annabi ya zo ya gaya mana kuma ya ce in an gama wankan a zo a gaya mishi da aka gama ɗin aka gaya mishi fa alqa ilaina haqqahu sai ya ainihin miƙo mana kwarjallan shi wanda yake ɗaurawa wanda yake daga shi sai fatar annabi sallallahu alaihi wasallama shine na can ƙasa shine a ƙasa a shekul albani yace ai izarahu ma'ana kwarjallan shi qala ibn al asir ibn al asir mai littafin an nihayatu fi gharib al hadith yace wal aslu fil haqwi ma'qad al izar asalin abin da ake kira da haqawu shi ne wurin ɗaure shi kwarjalle ɗin daidai nan ƙungurinka haka inda kake sa inda za ga mata sun sa sun ɗaure zani to daidai wannan gurin wannan ƙashin shi yake kira haƙau ɗin wa jam'uhu yadda jam'in shi yake ahqun akan ce ahqun ko kuma a ce ahqa'u ya zama jam'i na muzakkar as-salim ko kuma ya zama jam'i na muzakkar ko kuma ya zama jam'u taksir ثم سمي بها الإزار للمجاورة sannan sai kuma aka zo ana cewa ainihin wato shi kwarjalle din shi kanshi sai aka zo ana ce mishi haƙau din dan ainihin wato ya kusanci wurin da ainihin ake kulle shi din an fahimci abin da ake nufi da wannan kalmar asalin wannan kungurin naka nan nan haka dama din inda kake daurewa shine haƙau din to sai ya zama kuma wannan abin wannan wurin ya ɗauki sunan limaza lil mujawara kama wani titi a Kano asalin wani kamfani ne suka ɗauki kwangilar titin Telhood to da suka gama aikin kuma shikenan sai Hausa an Kano sai suka samu wurin Tal'udu titin ba sunan shi kenan ba titin amma waɗanda suka aikin titin su ne da wannan sunan Telhood sai Bahaushe kuma Bahaushen Kano sai mai da wannan titin da wannan anguwar da wannan wurin sai zama Tal'udu wai shine kuma Telhood din kaga mujawara kenan ko an fahimta li'annahu bil amsali tattadihu maqal sai an buga misali magana take fitowa karara ko to shine abin da ainihin ya fassara shi da shi kenan a cikin an-nihayatu fi gharib al-hadith kun ga malaman hadisi kamus din su ko idan kalma ta rikice sai a tafi a duba an-nihayatu fi gharib al-hadith ko gharib al-hadith na Abu Ishaq al-Harbi ko na al-Harwi ko a duba ainihin al-Fa'iq fi gharib al-hadith na az-Zamakhshari ko ɗayan cikin irin waɗannan littattafan su ake dubawa ko gharibai alqur'ani wal hadith na al-hafiz al-asfahani to shine in kaga kalma ta rikice maka sai ka je ka duba amma kalma ta rikice maka a cikin hadisi sai ka tafi dictionary mafi sharrin ma shine sai ka ce zaka tafi qamusul asri wanda yake qamusul asri kiristoci suka yi shi wani kirista ne ya yi shi Ilyas a Ilyas ko ka ce zaka tafi littafin munjid munjid ma kiristocin ƙasar Misra suka yi shi mun fahimci wannan ko to kuma hatta kawamis na larabci din ma galiban sukan fassara kalmomi ne lugatan a gwargwadon yadda suka zo a harshen larabci amma waɗannan malamai su sun zo ne suna fassara ainihin kalmomin da suka zo a hadisi gwargwadon yadda annabi yake nufin su a wannan gurin Ali ibn Abdullah ibn Madini tun yana da rai yake gaya almajiran shi cewa la istaqbaltu min amri mastadbartu la ja'altu bi janibi kulli hadithin gharibahu yace da ya tsufa ne lokacin yace da a ce za a maimaita min rayuwata da na baro a baya ma'ana da zan yi tsawon rai kamar yadda ne da yace da duk wani hadisi na annabi da na sani sai na fassara wata kalma mai wuya a gefen shi dan me dan kada nan gaba a zo ana jayayya akai ka ce Ali ibn Abdullahi ibn al-Madini an nuna mai abin da zai faru ne gashi yanzu ana jayayya akan kalmomi a cikin hadisi sai wannan shashasha sai ya ce ya je ya duba munjid ya je ya duba qamusul asari wannan ya ce ya je ya duba qamus gaba ɗaya ilimi idan baka ɗauke shi wurin waɗanda suka san shi ba har abada zaka zauna cikin ruɗu ne mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine take take fa alqa ilaina haqwahu sai ya miƙo mana ainihin kwarjallan shi faƙala sai ya ce a shi'irnaha ku ɗaura mata to a nan ma sai ya ce ai ija'alnaha shi'araha ku sanya shi shi ke jikinta in aka ce ainihin shi'ar ma'ana wanda yake kamar pant yanzu kamar pant ko ɗan tofi ma'ana wanda yake daga jikinka sai shi والشعار الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره yace abin da ake nufi da ash'ar shine tufafin da yake daga shi sai jikinka wai saboda ya kusanci gashin ka shi yasa aka sa mai wannan suna kaga larabawa dukka wata kalma sai ga suna da dalili suna da asalin inda suka tsagota wannan fasahar na daga cikin wallahu a'lam abinda malamai suka ce Allah ya dubi cewa babu harshen da ya fi cancanta a saukar da alkur'ani sai larabci saboda kowace kalma suna daga inda suka tsagota kowace kalma suna daga inda suka tsagota alƙarura kwalba me yasa suke ce mata ƙarura sai su ce listikrari ma yuj'alu fiha saboda duk abin da aka zuba cikin ta zai zauna to daga nan aka samo istiqrar alqarar tabbata to alqarura haka ko me sai ka ji yana da ainihin akwai ilimi a lugal arabiya wanda ake kira ilmul ishtiqaq asalin kowace kalma za ka san daga ina ne aka fito da ita idan baka fahimci wannan ba to za ka hallaka kamar yadda wani ya zo yana fassara ainihin aya ta alkur'ani fa jama'a ayar alkur'ani mutumin da ya kai ya tsaya a masallacin juma'a yawa musulmi wa'azi baki ɗaya amma ya zo yana fassara fa'iza azamta fatawakkal alallahi wai idan za ka yi wa'azi ka dogara ga Allah iza azamta azamta ba haka bane har abada ba ma'ana ayar ba kenan kaulan wahidan ayar wannan ta zo ne tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sanda za a yi yakin uhud ya nemi shawara da aka nemi shawara kuma al'amura suka zo kowa san yadda suka faru ƙarshe aka yi nasara akan musulmi ma'aiki sai zama bai ji daɗi ba to a ɗabi'ar ɗan adam idan aka baka shawara kuskure ya faru kaga gobe mai yiwa ka ce to mai yiwa shawarar da wani ya bani ta ja to sai Allah maɗaukakin sarki ya kwaɓi annabi cewa karye irin wannan tunanin ko da ba a samu nasara ba a wannan karan amma duk da haka nan gaba ko zai wani abu da ya nemi shawara ɗin shine Allah ya ce wa shawirhum fil amri duk al'amarin da zaka ka nemi shawarar su fa iza azamta idan kai yunkurin zaka aikata abin da aka baka shawara akai fatawakkal ala Allah sai ka dogara ga Allah ba akan shawarar da suka baka ba ma'anar aya kenan to amma sai ce fa'iza azamta sai kalmar sai ta juye mishi wa'azta wa'azta sai ta juye mishi azamta to wannan zai zama a ce kuskure a'a kawai baka je kayi karatu bane kawai ka koma makaranta ka je kai karatu ka fara koyan hada baki tun daga farko har ƙarshe in ba haka ba baka iya bambanta tsakanin kharaja da akhraja kharaja sulasi ne ya fita huwa shi wanda aka ce ya fita ɗin kenan kharaja muhammadu muhammadu ya fita kaga anan muhammad ya zama fa'ili marfo bai alfataha zahira ala akhirihi to amma da zaka ce akhraja al-bukhari sai ka ce al-haditha wannan kuma dole tunda ya zama mazidi ne bil alif dole zai zama muta'addi zai zama transitive verb ai ko a turanci akwai transitive akwai intransitive akwai fi'ilin da yake dole sai ya fusgo maf'ul bihi akwai wanda yake la yahtaju ila maf'ul bihi mun gane wannan da kyau ko in ka zo kana turanci ka ce i came to school ko I came na zo a ba a buƙatar dole sai ka faɗi inda ka zo ɗin an fahimci kalmar ka zo amma tabbas da za ka zo ka yi amfani da kalmar ainihin I beat dole sai ka kawo object of the sentence dole sai ka kawo maf'ulu bihi to hakan ka dawo larabci akwai fi'ili wanda yake muta'addi akwai ghair muta'addi muta'addi anan shine akhraja أخرج البخاري سيكتي الحديث البخاري فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره الحديث مفعول به منصوب بفتحة الظاهرة على آخره تو أما كذوكتي خرج البخاري معنى بخاري فتا to kaga anan bai bukatar sai ka kawo ainihin daga inda ya fita din an fahimci ya dai fita mun fahimci wannan ko to haka al'amura ɗin suke in mutum bai a hankali ya koyi lugal arabiya yadda ta kamata ba zai zo yana ta bankaura Allah ya kiyaye shine sai take cewa faqala sai annabi ya ce ash'irna ha iyahu ku daura mata wannan kwarjallan ma'ana kwarjallan tun ɗazu manzon Allah ya san ane mata wanka amma bai cire ya ce in kun gama ku daura mata ba sai ya ce in kun gama ku gaya mini da aka gama aka zuwa gaya mishi sai ya ciro kwarjallan nan take da dumi-dumin albarkar jikin shi sai ya ce a daura mata ‘yar manzan Allah kenan dan ta samu me, dan ta samu albarkar manzan Allah, kuma ta samu ko? Saboda me li'imaniha, saboda imaninta. Amma Abdullahi ibn Ubayyin ibn Salulin rigar manzan Allah ma gaba ɗaya ka ɗauka aka mai likafani amma wuta Allah ya saka shi. Ashe in ka fahimci wannan taki yana amfani ne in an zuba shi a gindin shuka in ka zo ka samu wuri kawai ka share kama ka taki. ko da tifa guda ne zai amfani sai da me sai da shuka a gurin inda shuka ka kawo ɗan kaɗan kasa sai ga ya isa to ashe ita albarka ɗin da za a samu in an ɗauki tufafin manzan Allah an saka maka sai fa in dama kai ɗan albarka ɗin ne in ɗan banza ne ba za ta amfanar da kai ba wannan yar manzan Allah ce gyautan kawai aka ɗauka aka sa mata kwarjallan kawai kamar ɗan tofi aka sa mata amma ya amfane ta qat'an amma riga manzan Allah ya ɗau rigar shi baki ɗaya aka nannaɗe wani munafiki da ita aka je aka saka shi a kabari amma bata amfanar da shi ba bayan kwanaki ma manzan Allah ya sa aka fito da shi daga kabarin ya mai addu'a ya tofa mashi a jiki yawun manzan Allah ya taɓa shi dan dai me dan waye samu albarka bayan wannan abu da manzan Allah ya sai Allah ya saukar da aya ya ce la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada daga yau kaka sake wani daga cikin su sallah har abada wala taqum ala qabrihi kar ka zo ka tsaya kan kabarin shi ka nemi shi addu'a likafanin shi fari ga manzon Allah ce ko manzon Allah ya tofa yawon shi a jikin shi amma duk da haka yana cikin shine shugaban munafikai ma jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka ka fahimta albarka din in ta tabbata rigar wane ko yawon wane mai albarka ne sai fa in kai mai albarka ne din amma bai bi manzan Allah ba wancan shi yasa aka saka shi a wuta duk da riga manzan Allah din na jikin shi wannan yar manzan Allah ce ta bi manzan Allah shi yasa wannan gyauto ya amfane ta gyauto ne ba ma riga ba shine yace ash'irna ha iyahu ta'ani izarahu sai ta sai yace ki ku daura mata wannan din wato ita ummu atiya tana nufin izarahu gyautan shi annabi din ya kawo qalat sai ita ummu atiya tace wa mashatnaha thalathata qurunin muka kasafta kanta ya zama kashi uku kamar ƙaho haka muka yi daki-daki kashi uku wa fi riwaya a cikin wata riwaya ta ce naqadnahu thumma ghasalnahu sai da muka tsefe kitsan nata sannan muka wanke shi fa na sha'araha salasata aslasin sa'annan sai muka kitse kan nata kashi uku kashi uku kuma kowane kashi ɗaya kashi uku ne a jikin shi ai kowa san da ake kitso ana tufka uku din haka ko to wannan shine ta ce bayan mun kasafta kan kashi uku kowane kashi ɗaya cikin uku ɗin nan kuma muka zo za mu tsefe sai mu kasa shi kashi uku a haka muke tufke shi kaji har yadda ake kitson ma nan mamaci sai da aka faɗa sai zama mu waɗannan karatuttukan duk ba a taɓa jin su a ƙasashen mu ba sai tatsuniyoyi ake ta biya mutane a satirul awwalina sai a zo a ce talauci maka yawa ka ƙara aure ko wani mutum talauci ya mishi yawa wai sai zo wurin annabi ya ce talauci mai yawa wai sai annabi ya ce ƙara aure ya sake zuwa talauci mai yawa waye ƙara aure talauci mai yawa waye ƙara aure wannan ya tatsuniya ce talauci maka yawa da me zaka yi auren da nawa zaka biya sadaki baka da kuɗin da zaka ci da ta gida wannan hayaniya ce da bankaura dan haka al-imam ibn kafirin yace hadhihi al-qissa laysa laha aslun ba ta da asali wannan kisa kaje ka dauki tafsirin ibnu kafir a karkashin ayar da ta zo tana magana ainihin dangane da kame kai in mutum bai samu halin aure ba cikin suratul nisa idan ya bayani akai tatsuniya ce amma ba da ita akai tabbatar da mutane Allah shekarun da suka wuce ba kawai kuna ta karanto mutane gizo da koki bambancin waɗannan malaman da waɗannan masu shafa labari shuni kawai waɗannan su sun fito da su fa shafa labari ne waɗannan kuma sun sa rigar malanta amma la farqa bainahuma eh wai aka yaje auren sai da ya gama tara mata hudu shine wannan ta iya kitso wannan ta iya kadi wannan ta iya saka wannan nan da nan sai kudi suka zo kaji fa sai kisa ce wannan tatsuniya ce la asala laha min sunna ba daga annabi take ba kaulan wahidan duk wanda ya danganta wannan ga annabin da kuskure ne sai a ce Allah ya ji kanshi amma bayan bayani ya bayyana gare ka ka bayyana wuta zaka tafi dalili saboda manzo Allah ya ce man ta'ammada alayya kizaban wanda ya yi ƙarya da gangan ya danganta gare ni wale tabawa a maƙa'adahu minan nari man kala alayya malam aqul yace fale tabawa a maƙa'adahu minan nari ka je ka ɗauki muqaddama ta sahihi muslim da muqaddama ta sahih na ibnu hibban duk za ga waɗannan hadisai da ke bayani akan tsoratar da mutane game da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya mun gane wannan ko hasali al'imamu muslim a cikin sahih ɗin shi a cikin wannan muqaddima ya ce duk wanda ya ruwaito duk wanda ya kawo hadisi za'ifi ma ya gaya mutane ya ce ba malami bane ka zo ka gaya mutane hadisi za'ifi to shikenan kai ba malami bane a tunda baka iya bambanta annabi ya ce ba da kuma ƙarya da aka yi wa annabi wane mutum ai da za a bi wannan ka'idar dama zuwa zai sun ragu da sai ga an daina hayaniya da yawa a to kowa sai je yo buroshi ya nado matata koko a kan shi sai zo ya ce shikenan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala rasulullahi ya ina ya aka ka tabbata ta a cikin khutuba sai a zo a kawo hadisi ba za a yi takhrijin hadisin ba sai a zo ana ta kawo mutane wa hukiya an ba abin salihina wa hukiya an ba abin salihina wa hukiya ana son a ji qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi kai ko magana ka danganta ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ka tabbatar da inda wannan magana ta samo asali mun fahimci wannan ko ka zo ka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kaza ai sahabban annabi sun ce kaza wa akan haka littafin nail autar littafi ne sahihin littafi mai nagarta amma yana da hadari daya a wurin ɗalibai in kafar ka bace zurfi a ilimin hadisi ba kai hankali da littafin nail al-awtar dalili saboda zai zo ya kawo mas'ala sai zo yana danganta mas'aloli zuwa ga sahabbai da tabi'ai ba tare da ya ce a cikin littafi kaza ba misali imam muhammad ibn ali ash-shawkani a cikin nail al-awtar mujalladi na farko juz'i na biyu babin da ke magana akan wadu'u tsora hannu daya akan daya kirji ya gama kawo waɗannan hadisai baki daya sai kawo wasu waɗanda ke ganin cewa za a saki hannu a sallah daga cikin sahabbai sai kawo abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair cewa yana sakin hannu a sallah ko kuma ya ce a saki hannu a sallah muhammad ibn ali ash-shaukani karnin da ya wuce ya rasu bai wuce shekarar shi ɗari biyu da rasuwa abdullahi ibn zubair yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu da rasuwa ya aka ya iya danganta wannan magana gare shi ainal isnad ina isnadin shi ina littafin da ya ɗauko imamu malik kuma yace mana al isnadu min ad-dini walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi ainihin addini ne ba dan da isnadi ba da wanda yaso ya faɗa abin da yaso idan za ku ɗaure wa mutane gindi akan su rinka kawo irin wannan sahabi kaza ce kaza to a wannan littafi a ina isnadin tsakanin shi da wannan ainihin mai littafin shi wannan sahabin in har za ku ɗaure mutane gindi akan haka shikenan mutane za su zo suna danganta karerai kenan ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Ittiba'us Siratul Mustaqim mukhalafat ashabil jahim yace wajibi ne kamar yadda ake tace maganganun da ake danganta ga Allah da manzon Allah a tabbatar da ingancin su haka maganganun da suka zo daga sahabbai wajibi a tace su don ana bauta Allah da fatawar sahabi to tunda ana bauta Allah da fatawar sahabi dole a tabbatar da cewa wannan fatawar ta tabbata gare shi idan ta tabbata kuma fa sai an bibiye ta ɗaya bayan ɗaya a ga cewa tana da dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ba haka ba sai aje ta gefe guda misali sayyidina Umar in ya zo wankan janaba sai ya wanke cibiyar shi shine asalin wannan karatun da aka karanta a mutane a kasashen mu ga zo wankan janaba kai ta kwakula cibiya waye ce wannan ba annabi ya ce ba balle Allah madaukakin sarki daga Umar aka samo a ina wannan magana ta zo tana nan a cikin sunan al-kubra ta al-Imam al-Baihaqi cikin mujalladi na farko a cikin babin wankan janaba ta inganta daga sayyidina Umar amma ba ta da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka bai halatta wani ya zo wankan janaba ko wankan haila ko wanka daga cikin wanka na shari'a ya ce sai ya kwakuli cibiyar shi ba don cikin cibiya ba shi daga wuraren da shari'ar musulunci ta ce a wanke a ƙarƙashin wannan fatawar ne fuqaha malikiya suka yi gini shine aka ce mustahabbi ne ko wajibi a wanke cibiya din to idan ba a koma an bincike asalin waɗannan abubuwan ba sai ku ta bauta Allah ba ƙarshe ku je Allah ya ce ni ba ku bauta mini ba ban san ku ba daga wani gari kuka zo daga ina kuka zo udkhulun nara ma'a dakhilina ai لأن القاعدة من لم يعبد الله بما لم يشرع من لم من عبد الله بما لم يشرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يعبد الله قط duk wanda bai bauta Allah da abin da manzon Allah ya zo da shi ba duk wahalar shi da bai taɓa bauta Allah ba ko kwa ɗaya kamar yadda Allah ya ce wa fir'auna fa asa fir'aunur rasula kai ma asaita ar-rasula ai rasulaka li'annaka abatta Allah بغير ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم shine sai take cewa wa mashatnaha thalathata qurun wa fi riwaya naqadnahu thumma ghasalnahu fadaffarna sha'raha thalathata athlasin qarnaiha wa nasiyataha tace sai muka kasabta wannan ainihin gashi na kanta kashi biyu daidai inda kahonninta suke haka za ga mutum kamar yana da kahonni kusan shi haka za ga abubuwa guda biyu haka nan daidai dama da hagu ƙeya kuma sai ta zama daga can baya a tsakiya to haka kashi biyu kenan kashi na uku kuma shi kuma daidai ainihin makwankwadarta gashin makwankwadarta wajen goshinta haka so kasafta shi ta ce wa alƙaina ha khalfaha sannan da muka kitse sai muka ainihin tura muka sa a bayanta haka aka saka ta a cikin likafani fa radiyallahu ta'ala an hunna qalat tace wa qala lana sai manzon Allah kuma yace da mu ibda amna bi mayamin ha tace kuma manzon Allah ya ce mana in kun zo mata wanka ku fara wanke barinta na dama wa mawadi'il wudu'i min hada gabobin alwalatta haka za a fara din أخرجه البخاري الإمام البخاري في دون حديثي أتكن جزء إنا أكو شافي نتسا إن ترى دا شا زوا شافي نتري تيا دهدو ومسلم هكا مسلم يفتر دون حديثي أتكن مجلد إنا أكو شافي نا أربعين دا بقوي زوا أربعين دا تقوس وأبو داود دا أبو داود السجستاني يفتر دون حديثي أتكن جزء إنا بيو شافي نستن زوا ستن دا تيا والنسائي دا الإمام النسائي أتكن مجلد إنا فرقو شافي نتري بيو دا ستن دا شدا zuwa 267 wa tirmidhi wa da tirmidhi a cikin mujalladi na biyu shafi na 130 zuwa 131 wa ibn maja ibn maja ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 445 wa ibn jarud da kuma ibn jarud a cikin littafin shi mai suna muntaka al muntaka ba muntaka al akhbar matanin nail al awtar ba a'a wannan ibn jarud yana sama karini ne na su ibn maja da makamantansu yana sama wannan mai muntakal akhbar wanda shaukani ya sharhin shi akai ya sa mai nailul autar kakan ibnu taymiya ne wannan ya rayu kamar shekaru 700 da suka wuce amma wannan ibnu jaru yanzu ya kai kamar shekara 1100 da rasuwa a cikin littafin shi al-muntaka a cikin mujalla a cikin shafi na 250 da takwas zuwa 250 da tara wa ahmad da al-imamu ahmad a cikin littafin shi al-musnad mujalladi na biyar shafi na tamanin da hudu zuwa tamanin da biyar da kuma lambar hadisi na dubu hudu da saba'in da shida da kuma ainihin lambar hadisi na a dubu hudu a na ɗari hudu da takwas wannan shine tahrijin wannan hadisi da ashekul albani ya sai ashekul albani ya ce wa kala tirmidhiyu to ka ji fa'idar sunan tirmidhi kenan kuskure ne da ake cewa tirmidhi sahihu tirmidhi tirmidhi ba sahihu tirmidhi bane ko kace sunan tirmidhi sunan tirmidhi ko kace aljami'u tirmidhi amma ba sahihu tirmidhi bane saboda a cikin sunan tirmidhi akwai hadisai da'ifai akwai hadisai mawdu'ai ma a cikin shi saboda haka ba a ce mishi sahih to fa'idar shi sunan tirmidhi idan ya kawo hadisi shi tirmidhi yakan yi takhrijin shi ko ya yi da kanshi ya ce wannan hadisi ya inganta hadisi ne mai kyau mai inganci ko kuma ya ɗauko takhrijin da ɗaya daga ɗaya daga cikin malaman shi kamar bukhari ya ce sa'altu muhammad ibn isma'il an hadisi fulan fa qala innahu hadithun hasan aw hadithun sahih na tambayi muhammad dan isma'il game da hadisi kaza bukhari ya ce wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba anan nake son tsaya in jawo hankalin mutane game da wata magana da ke cikin bulugul maram waɗannan littattafai bulugul maram riyadu salihin ku bar su malaman hadisi su karantar da su ku ku je ku ku zauna ku rinka kasa yalo da attarugu ya fi muku in ba haka ba za ku zo ku karantar da mutane karya ku je ku shiga wuta ba bulugul maram ya fi karfin karantarwa jigari jigari sai ka zama kafa ka sai zurfi a cikin ilmi na musalil hadis a cikin bulugul maram babin abubuwan da ke warware alwala al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo hadisin cewa aisha ta ba da labarin cewa annabi in yi alwala yakan sumbanci wata mata cikin matan shi sai tirmidhi ya ce wannan hadisi za'ifi ne ma'ana wannan hadisi da'isi ne to shikenan in ka ce ai sumbantar mace ko rungumar mace baya karya alwala ko an ji dadi ko ba ji dadi ba wannan ita ce sahihiyar magana a cikin sunna tun daga shi annabi yayi sai ka ji ya ce ai an ce hadisin bai inganta ba a'a kai ne da kake muqallidi a hadisin ka kasa gane bai inganta ba amma malaman hadisi sun san ya inganta al-imamu tirmidhi ya tambayi imam al-bukhari ne game da wannan isnadin da ya jawo mai sai ya ce mishi wannan isnadin bai inganta ba amma hadisin asalin shi ya inganta saboda ya zo ta wasu hanyoyi to shi yasa alhafizul iraqi a cikin alfiyar shi ta ilimi na mustalal hadis ya ce bai halatta gare ka ba ka yi gaggawa cewa wannan hadisi bai inganta ba saboda ka samu isnadi kwaya daya sai dai in zaka hukunta isnadin shi ka ce haza isnadun da'ifun wannan isnadi mai rauni ne to wannan kam amma hadisin sai ka gama kuro isnadan shi gaba ɗaya sannan zaka iya hukunci a kan shi don haka akwai bambanci tsakanin haza sanadun za'if da haza hadithun za'if in aka ce haza sanadun za'if bin nisba li haza sanad fa huwa za'ifun wannan isnadin ya zo mai rauni to amma ta iya yiwa asalin hadisin ya inganta saboda me ya zo ta wasu hanyoyi daban to abin da ya faru ga wannan hadisi kenan ya zo ta wasu hanyoyi daban waɗanda sun inganta ka je ka ɗauki sharhin tirmizi na muhammad mubarak fori da kuma ta'alikin tirmizi na ashek al'allama ahmad shakir al-misri za ga cikakken bayani dangane da cewa wannan hadisi ya inganta dan me ya zo ta hanyoyi masu yawa wannan hanya da bukhari ya hukunta ta wadda tirmizi ya tambaye shi ita ce bata inganta ba amma wasu hanyoyi sun inganta to tirmidhi in yazo yakan hukunta hadisi da kanshi ko ya ɗauko magana daga malamai kamar bukhari din sai ya bayani to ƙarshe kuma yakan fitar da fiqhu da ke cikin hadisin ya faɗi matsayin malaman musulunci waɗanda suka bi wannan hadisi da waɗanda ba su ɗauki fatawa wannan hadisi ba sa'an nan kuma wani lokacin ya ce kamar wane da wane da wane da wane ya buga misalin su ya ce duk sun ɗauki wannan hadisi suna aiki da shi mun fahimta ko to shine anan ash-shaykh al-albani ya ɗauko daga cikin as-sunan at-tirmidhi sunan at-tirmidhi yace wa qala at-tirmidhi tirmidhi ya ce hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne mai kyau mai inganci to me yasa shekul albani ya haka ga wannan hadisi ya zo a cikin bukhari to saboda ka'ida ce a gurin malaman hadisi idan ka zo za ka inganta hadisi idan da wani malami da ya gabace ka wanda ya taba inganta shi sai ka jawo magana shi sai ka nuna cewa wani ma ya taba inganta hadisin to sannan bayan ka kawo maganar malamin in ka yarda da ita ko ka yi shiru ko kuma ka ce haka abin yake idan baka yadda ba sai ka ce wannan ingantawa da yawa hadisin ba haka yake ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza haka ake yin abin a ilimi to yanzu jama'a ko da iya karatun da muka yi yau waɗannan ka'idojin da zaka bi ka zama malamin hadisi ko ka zama malami mai wa'azin juma'a dan Allah kowa zai iya zama malamin hadisi kenan kowa zai iya zama malamin juma'a kenan to dan menene za ku ci amanan mutane ku bar mutane suna ta bauta Allah da karerai shine Tirmidhi yace hadha hadithun yace hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne mai kyau mai inganci wal amalu ala hadha inda ahli ilmi malamai suna aiki da wannan hadisi duk abin da yazo cikin wannan hadisi malaman musulunci sun tabbata sun tafi akan aiki da shi sai ash-shaykh al-albani zai nuna maka kwarewa da zirti da ya a cikin wannan ilimi tattaro riwayoyin da yayi to yanzu sai ce war riwayatu thaniya lil bukhari wan nasa'i riwaya ta biyu din nan to riwaya bukhari ce da nasa'i wacce ce riwaya ta biyu ita ce wadda yace wa fi riwayatin naqadnahu thumma ghasalnahu ita ce riwaya ta biyu da yace wa fi riwayatin gaba ɗayan hadisin shine riwaya farko wannan kuma da aka kewaye da ƙausi mai doro ita ce riwaya ta biyu ya ce to wannan lafazin an samo shi daga bukhari ne da nasa'i wa ziyadatul ula li muslimin ƙari na farko kuma da aka samu a cikin hadisin muslim ya yoci shi wannan ƙarin wanne ne ƙarin shine da ya ce zainab din nan da ya faɗi sunan zainab din gashi nan a cikin ƙausi mai kwana sama da ƙasa shine abin da yake nufi da ziyada wasaniya lahu wal bukhari wa abi dauda wan nasa'i sai ya sake cewa ƙari na biyu din nan kuma wanne ne ƙari na biyu da ya ce au saba'an din nan wannan ƙarin kuma shi imamu muslim ya yi wannan ƙarin da bukhari da abi dauda da nasa'i wasalisa lin nasa'i ƙari na uku kuma shine wanne qalat qultu witran qala na'am shine ainihin ziyada ta uku yace wannan ziyada kuma al-imam an-nasa'i ya ruwaito ta wal shaykhaini ma'anaha bukhari da muslim sun ruwaito irin ma'anarta amma ba lafazin ta ba warabi'a ziyada ta hudu ita ce wacce ita ce inda yake cewa ta'ani izarahu ita kuma wannan ziyada lil bukhari wa abi dauda bukhari da abu dauda suka ainihin yi wannan ƙari wal khamisa lahu ziyada ta biyar din ita ma ta abu dauda ce to wacce ce ziyada ta biyar din ita ce da ta ce qalat wa mashafnaha salasata quruni sai kuma yace wal khamisa lahu wa li muslimin wan nasa'i wa ibn majah wa ahmad kali na biyar din wanda muka faɗi a shi abu dauda yayi shi don kaga ya ce lil bukhari wa abi dauda ko to sai yace wal khamisa lahu to wannan hakuri din zamiri ne wanda zai koma ila aqrabil ismi sai koma zuwa ga abi dauda ziyada ta biyar din abu dauda yota da muslim da nasa'i da ibnu maja da al-imam ahmad wasadisa li shaykhaini wa ahmad ziyada ta shida ita ce inda ainihin yake cewa fadaf take cewa fadaf farna sha'araha salasata aslasin qarnaiha wa nasiyataha wannan ainihin karin an samo ta ne cikin riwayar bukhari da muslim da ahmad wasabi'a lil bukhari wa abi dauda wa nasa'i wa ahmad ziyada ta shida din nan bukhari da abi dauda da nasa'i da ahmad suka yota wacce ce ita ce inda ainihin take cewa wa alqainaha khalfaha ita ce ta bakwai mun gane wannan ko sai ce wal akhiratu li jami'ihim ziyada ta karshe kuma dukkan malaman da kaji mun faɗi din nan sun yota ita ce wacce qalat wa qala lana ibda'ana bimayaminha wa mawadhi'il wudu'i minha ko mun fahimta to littattafan Nasiruddin Albani kenan ka je kai karatu ba haka ba al'amarin ya fi karfin ka sai dai ka mutu da bakin ciki don yanzu in dai za kai karatu kana karantawa sai ka ji an ce hadal hadith dha'ifun ضعفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وقد أنت هذا الحديث صحيح صحاه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من ko kamar yadda ainihin mutanen maka suka yi wa annabi jayayya sai Allah ya goranta musu da cewa oho dan kunwa annabi jayayya ba mamaki dama ku jahilai ne amma waɗanda suke da ilimi sun san manzon Allah a wannan alqur'ani munazzalun an saukar da shi ne daga wurin ubangijinka to shi yasa ku jahilai ne ko kun ce ana ce muku jahilai dama jahilan ne kuma an ce muku mun fahimta ko dama jahilan ne kuma an faɗa to kasancewa ku jahilai abin da yasa jahilcin ku ya bayyana kuma ake cewa ku jahilan ne ya zama bai ma kamata a kira ku da sunan ku ba sai a ce jahilai saboda kuna faɗa da matsalar ilimi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki lokacin da ainihin mutanen maka suka ce ba za su yi imani da annabi ba sai sun ga Allah ƙarara sai Allah ya ce eh haka ne al'amarin yake haka ma kazalikal ladina kazalika qala allazina la ya'lamuna waɗanda suke jahilai ba su san ilimi ba su ma na da zamanin annabi Musa da sauran zamuna kenan su ma haka suka faɗi misla qaulihim irin magana waɗannan jahilan to dan kai jahili ne dan kungiya ko ɗariƙa ko mazhaba ko mutan anguwa sun ɗauko ka sun ce kai ne malami don ka ɗauki littafin albani ka ce za ka yi naƙadi baka isa ma ai maka raddi ba saboda wannan naƙadin da kake dan da hausa ne da za a ce a zo a da larabci baka iyawa a to mutumin da ba yana da'awar malanta ba zai iya za ka yi wa mutum raddi mutumin da shi ba balarabe ba ne ya rubutu da larabci kai ba za ka iya mishi raddi da larabci ba ashe karyar ilimi kake yi da da aka littafan a sheikh nasiruddin albani in dai baka kaunar su sai dai ka mutu yanzu ma an ɗauki shawara akan duk wani littafi na nasiruddin albani in allah su waɗannan ƙananan littafai duk sai an fassare su da hausa baki ɗaya kamar yadda aka kawo bahaushe bala'i da masifa da jaraba ya karbi tijjaniya da kadiriya da shi'a sai an danno mishi sunna annabi ya karba in Allah ya so a mutane suka iya karban maganganun banza da na wofi waɗanda suka zo cikin littattafan 'yan kadiriya da 'yan tijjaniya da 'yan shi'a balle wannan da za a ce gashi daga annabi ai wannan ya fi saukin ɗauka da wuri mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaitar takaitawa kenan a nan za mu tsaya sai dai zan yi bayani akan yaya ake wa mamaci wanka ɗin a aikace idan za a yi wa mamaci wanka kamar yadda za mu zo mu ji ana son a samu mutane waɗanda sun fahimci addinin musulunci waɗanda sun san sunna wajen wanka sunna kuma ta annabi sahihiya ba hadisan ƙarya ba ba'ifai a'a sahihan hadisai suka karanta suka san sunnan wanka din sai a zo a same su mutane masu hankali masu natsuwa a samu wani keɓantaccen ɗaki duk wanda ba a da buƙatar shi a wurin ya fita sai a zo a cire kayan wannan mamaci gaba ɗayan shi sai a bar shi da gyauto ko kuma gajeren wando sai a ainihin samu wani safa ta hannu haka ko a sa wani yadi wani daga cikinsu ya sa hannun shi na hagu ana zuba mishi ruwa yana cuccuɗa al'aurar wannan mamaci ya mishi tsarki bayan ya yi wa wannan mamaci tsarki sai kuma a samu wani ainihin yadi haka mai laushi sai a lullube mamacin haka ana zuba ruwa a jikin shi ainihin ana wanwankewa kamar yadda ainihin kasan ake wankan janaba bayan an yi mishi alwala bayan ainihin an yi an tsefe kai an ainihin taje to sai a zo sai a yi mishi ainihin wanka din a fara da kanshi a ciccuɗa kanshi so uku a zo ana zuba ruwa a jikin shi bayan an shimfiɗa wani kyalle haka mai laushi a jikin ana zuba ruwa ana bi ana tittirzawa haka haka za mu samu a Sheikh Nasiruddin Albani zai Albani zai sifanta mana mako ko kuma gobe insha Allah to wasu malamai kuma suna ganin cewa ai in dai aka rufe al'aurar shi a iya barin sauran jikin shi haka tsirara ana bi ana cuccuɗawa haka tunda maza ne suke ainihin yi mishi wankan wannan al'aura tashi da za su gani kamar sauran jikin shi banda abin da ya shafi azzakarin shi da sauran wuraren abin nan al'aurar shi mai girma din aka ce babu komai akan haka tun da larura ce ta sa sai a ainihin wanke kan shi so uku a wanke barin shi na dama a zo kuma ainihin a wanke barin shi na hagu bayan an yi mishi alwala a bi a cuccuɗe jikin shi gaba ɗaya da wannan wanka na farko ƙarshe sai a wanke kafar shi idan aka yi wannan an yi mishi wanka na farko wanka na biyu shine kamar yadda na siffanta a sa sabulu a wanke jikin shi fes duk wata dauɗa a tabbatar da an fitar da ita a wanke shi fes ya fita an yi wanka na biyu kenan sai a samu kuma ainihin ruwa na uku a zuba turare ko kafur a ciki shine yafi sai a zo kuma sai a rinka cuccuɗa kamar yadda aka yi mishi wanka din nan ana shashare tsara sai akai biyar yadda kaji haka din nan haka za a maimaita da na wanke shi da sabulu din da kuma na wanke shi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa da kuma na wanke shi da ruwan turare din na ruwan turare din dai da'iman shine zai zama a ƙarshe na ruwan sabulu din a tsakiya na ruwa mai tsarki mai tsarkakewa a farko mun fahimci wannan ko